to wannan astaghfirullah wa atubu ilai kafa ɗari ake so ka yi a wuni ɗaya sahabbai suka ce in suka zauna da fiyayyen halitta a zama ɗaya suka yi sai su ji ya irin astaghfirullah wa atubu ilai kafa ɗari ibnu umar ke cewa mun zauna waje ɗaya wata ran ina yana rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim yace na irga kafa ɗari yana maimaita wannan shine fa Allah ya yafe masa abun da zai na kurakuransa a nan gaba bayan an yafe na baya in a gaba zai wani abu Allah ya yafe masa shine wanda idan Allah ta'ala ya ga ya dace ya ƙara daidaita shi sai ya yafe masa yake daidaita shi shi sai an yafe ake tambayinsa in ba annabi wa dan Allah Allah ya yafe maka amma me yasa kai izini akan kaza sai an yafe ake tambaya tambaya zai amma an riga an yafe maka da Allah akwai darajar da ya kai wannan kayi kuskure ko kuma ana ga abin da kai ba haka ya dace sai ka ce an yafe maka amma me yasa kaza sanda aka fara gabatar da yafiya la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad shine ɗan gatan Allah duk duniya ba aika masa ba ko mala'iku ba su kai shi daraja a wurin Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka mu rika neman gafara ta Allah na'am